Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na studio Kalangu wanda muke gabatar muku a kowace ranar Asabar da yamma. ku rike da kyau wato studio kalangu tana baku damar wato baku amsoshi kan batutuwan da kuke azawa da suka shafi zamantakewar al'ummar wannan ƙasa tamu ta Nijar kuma shirye-shiryen studio kalangu ana samun su a nan birnin mai a kan gidan rediyon alternative FM amfani FM da kuma challenge FM da ma kuma radio kwaratagi kuma a cikin jihohin wannan ƙasa tamu ta Nijar kai tsaye a gidajen rediyo 34 da ke sassa daban-daban taken wannan muhawarar tamu ta yau zai mai da hankali kan matsalar eh, gallaza ko cin zarafin mata a wannan ƙasa ta mutum jihar da kuma yara ƙanana 'yan mata wani irin girma ne na wannan matsala da kuma um, hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala wannan muhara ta yau za mu ƙoƙarin amsa tambayoyi da suka shafi shin mike ma'anar gallazawa mata shin kuma wani irin nau'o'in gallazawa ne ake samu a wannan ƙasa tamu ta Nijar da na matsaloli ne na gallaza aka fi fuskanta a wannan ƙasa tamu da kuma yadda suke a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu su wane ne ke gallazawa ɗiya mata wasu daga tambayoyin da za mu ƙoƙarin na neman amsa su tare da baƙin da muka gayyato wato mun gayyato malam alzuma ibrahim da ke tsarin wannan shirye-shirye na ƙungiyar nan ta osfev da kuma amina munkaila ita ma mai fadakarwa ce da kuma hajiya halim cido wato ita ma mai fadakarwa ce da su zamu tattauna kan wannan matsala ta gallazawar da ake wa ɗiya mata a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar ni ne naku Malama ma'ada A ƙasar Nijar mata suna wato fiye da rabin al'ummar ƙasar ta Nijar kuma an kiyasta su fiye da miliyan goma sha bakwai to ƙididdiga ta baya bayan nan kuma yawancinsu suna rayuwa ne a yankunan karkara wato ana samun kashi saba'in da takwas da ɗigo uku cikin ɗari sannan kuma fiye da kashi tasa'in cikin ɗari ba samu ilimi ba duk da yawan da mata suke da su a cikin wannan ƙasa ta mu mata na fuskantar matsaloli da dama a game kuma da haka ne za mu tattauna waɗannan batutuwa da suka shafi gallazawa ɗiya mata tare da malaman da muka gaito kamar yadda na bayyana muku. Bari mu fara da Malam Alzuma. Malam Alzuma Ibrahim barka da warhaka. Gallazawa ɗiya mace me ake son a ce mi ke ma'ana? An an ce a gallazawa ɗiya mata shine duk abin da za a za a ma ɗiya mace za a tilasa mata. Ba da yardarta ba mm. ko kuma a takura mata. wannan duka duk abin da ya fuskanci wannan haka ana iya ce mushi gallaza ma mm. ya mace mata ko ku hada yara yan mata kanana eh da mata kuma da yara yara an ce yara kuma akwai yara kanana mata kuma akwai hallo maza gallaza ta yi karhi wajen kaman yara mata na'am eh kamar yanzu a bisa kan harkar gallaza nan da ake ta eh, a ce gallaza ma mace ba a ce ma ba a ce gallaza ma namiji kenan dan saboda an yi galla zama mata don saboda shine abun ake cewa galla zama mata mm. eh. hajja halima jido ya kuke bayyana wannan matsala ta, mata da suke fuskanta wato kuntatawar da ake musu. To jama'a assalamu alaikum ni ce Hajji Halima ni ina cikin masu faɗakarwa da masu ba da horo cikin wannan kungiya mai zaman kanta SOS. Mi ake ni da SOS kungiya ce mai kare hakkin mata musamman mata kamar mu da yara ƙanana mata. kuma yanzu har ya kai ma muka ɗauki ɓangare maza su ma muna taimaka musu su ma muna ɗan ƙwato su wata rana abin da muke gani a gaskiya yanzu an shiga wani irin yanayi inda ƙalubale ya yi yawa kowa ma yana takura ma ɗan uwan shi a irin takurawa mun samu ɓangare iri shidda akwai ɓangare da zai shahi jikin mutum wanda zai kai ga bugu cizo halibi ka sare mutum duk dai abin da zai kai ga kashin shi ko naman shi ko jinin shi mhm. akwai wanda shi kuma kwakwalwa zai taba shi ne kamar kama mutum wulakanci kama mutum habeci kama mutum kasan wani bi cikin kirari ma mhm. ana suka mhm. ko kama mutum suka ko kama mutum wulakanci na baka duk wani saman baka yana ciki akwai kuma guda shi da ya shahi kama al'adunmu ne zamantakewa kamar yara kanana da ake musu aure su auren dole su cage mhm. da wannan shan kiba da ake kamar su yanka eh, sallatoswa da ake ma mata shine ya shahi al'adunmu in ka diba akwai abin da ya shahi kuma kamar bangaren tattalin arziki kamar namiji ya mallaki dukiyarka ko ko gado a ce a mace ba ta gadon kasa mace ba ta gadon wannan mace alhali in ka diba kwa cikin addinin alkur'ani ya bayyana komi da komi kowa yana da raban shi kuma ka diba kamar wajen zamantakewa jima'i mace da namiji ko wanda sai ka ga yana maka yan kyautattaki gari ya waye ce to fa a share fage a ba da haɗin kai me ake ni da a ba da haɗin kai tunda ya maka yauta dole kai ma ka samu abin da ka ba shi mace me zata ba namiji in ba jikinta ba akwai kuma inda ake kasan wajen hulani sai ka gudu da yarinya ai in ka je ba kallon ba kake ana cire dai za ana cire mm. An hwani ake da ita gani wannan yana iya haddasa tutoti yana iya ana iya a samu kamar ciki haka nan na banza akwai kuma yaɗe da ake ma mata da yara mata ma ana musu in ka mm-hmm. diba lokacin damana mm, hatsi ya girma bayan Allah masu zuwa biki da sabgogi ana ake tare su ana musu haɗe akwai kuma abin da ya shahi kamar siyasa kadiba da kyal zaka samu mata a ƙauye masu takarda haihuwa saboda mi saboda ana so a kare cikin yancin su na zaman ɗan ƙasa a kare wani bangare ka gani in babu takarda haihuwa baka iya takara mm-hmm. in babu takarda haihuwa baka iya zuwa kai zaɓe cikin wannan lissahin ne ake tauya ma mata ka gani iri-irin tauyawa da ake ma mata cikin ƙasar mu ta Nijar. Eto eh idan an ka ɗauko al'adu ya wannan ta, yawanci sai a ga kamar al'adun sun ba da dama a yi haka ɗin ne koko. A to ai kuma yanzu zaɓe muna da zaɓi tunda yanzu muka ce mu addini muke mu musulmi ne ga ga abin da Qur'ani ya ce ai kenan duk abin da wannan al'adu za su kawo watsi za a yi da ko mu koma irin al'adun mu da mu ni abin da muka ga dama ko yanzu mu bi addinin mu na musulunci da muke mu bi hanya ta kware ai kuma a cikin addini babu gallazawa to shine mu muke so mu kwatanta wa ta. to bari dawo gare ka malam alzuma wannan mizani na wannan matsaloli na gallazawa ya mata halima ta dan tabo wasu daga cikin su shin kana ganin ita wannan matsala da mata suke fuskanta ana iya a maida ta mai muhimmanci domin magance ta koko dai ana iya dai a daidaita ta lalle wannan matsaloli suna da muhimmanci San Nijar tunda eh, in ka diba yau zaman da ake ciki in ka dauki Eh, kamar gida goma mm. a ciki mata da suke rayuwarsu cikin rayuwarsu ka samu takwas wanda ba zaman jin daɗi ba ne suke sai dai wani bi dan saboda dai a hankali ya kwanta dan saboda ka aka tashi hankali zai sa mutane suna boya suna dangana suna zamana haka na mm. amma ba dan saboda ana jin daɗi ba in ga hal abin ya huto kenan abin yi karhi ne ya yi karhi mm, eh, ne dole ne a huto hal duniya ta ta ji abin da yake tsakanin mata da miji ko kuma iyali to kenan anan ne wannan kungiya ta ku take mai da hankali ta yi aikin ta yawwa anan ne mu tun muna yi mutane suna ganin kaman eh, shirme ne muke yi suna ina ganin kamar yaushe ne zan mu samu har mutumin da zai zo mutum da zata zo ta gaya mana cikin ta. Eh, ta na asiri. Eh tun muna haka nan muna bi a hankali muna bi a hankali har ya zamanto a yanzu mata in aka ce yau rana ta gari ya waye yanda suke zawwa wajen mu suna kawo kukan su Allah ya yawa da shi. Hmm. Kenan kun gani kuma abin ne ci gaba yake yi ba baya ba yake yi tun bisu magana yanzu har ya zamanto suke hutawa suna magana. To kenan abu ne mai muhimmanci abu ne mai karfi wanda ya kamata an zamna an diba an gani ya ne za a yi a ciwo kan shi tunda yau ƙasa ba ta yiwa ta ci gaba ko irin wannan gallaza da ake ma abin da ya Fiye da rabin al'umma tun da yau mata sun yi maza yawa a cikin ƙasar Nijar duka eh, diga da aka yi duka ta bayyana mata sun yi wajen kashi hamsin da ɗaya da wani abu ko hamsin da biyu ma suke da yawa kenan bayyayiwa ƙasa ta ci gaba in ba ana gama cuɗa da su ba su kuma in ba su jin daɗin rayuwarsu bayyayiwa su shiga cikin cuɗa wannan da za a yi don saboda ƙasa ta samu ta ci gaba. Eh tunda ka ɗauko wannan zance shin a lokacin da wannan ƙungiyata kungiya taku ta fara aiki ganin yadda wato wannan ƙasa ce ta musulunci shin wani ƙalubale ne kuka fara fuskanta a lokacin da kuka fara aikin ku lalle da fara da muka fara aikin mu mun samu matsaloli sosai kamar waɗannan tunda akwai mutane da suka ringa cewa a ah, eh, mun muna so ne mu sa matansu su buzure musu muna waye ma mata kai dan saboda su san incin su su tashi su dar mazane su ce su ma za su nemi incin su me daga baya ana sasanta mutane sun gane ke ba haka nan bane wani bi jahilci ne ke kawo abubuwa me in aka zamna aka tattauna tsakanin mace da tsakanin namiji ana gane yake jahilci ne akwai abubuwa da yawa wanda ake iya kiyayya dan saboda a zauna lafiya wanda ana yin su ne ba tare da saboda suna da ka'idodi ba ba tare da dan ya kamata ba eh mutane sun gane sosai tunda akwai lokacin da ina tunan da muka fara akwai ƙauyuka da muka tahi su suka ce mana su bisa taɓa ganin ƙungiya sun ga ƙungiyoyi da yawa suna zuwa suna mm. aiki wasu su yi bisa sida wasu su yi bisa lakwalo suka ce amma su bisa taɓa ganin ƙungiya ba da ta suke zauwa ta yi don saboda ta bincika abin da yake zabantakaya mm. tsakanin mata da miji. su a cikin lokacin da a karkara kawai namiji abin da ya hoɗi shi ne za a yi hmm. babu wani zancen ta da zanta muka diwa muka gani muka ce to ai in kuna so rayuwar ku ta yi daɗi ya kamata a ce mata ma kuna ba su incin su me incin su in za ka yi abu tare da mace ai ka ka shaida mata ka nemi shawara tun da yawancin duka abu in ya in ya in ma maza in sun zo gida shawara suke tambayar matan su wani bi mata su suke bada mafita mafita me amma kaga he muke boye wani abun bin ba huddo mun san sarai muhimmancin mata a gida amma mu mun huto waje wuri sai mu ringa gwada mace ita ba zaman komai ba take to wannan abubuwan ne duka da aka ringa yi mutane suka gane suka gane lalle in ana so a ci gaba a cikin gida ma ba ma cikin ƙasa ba ya kamata a ce da matarka kuna tattauna kuna sanin abin da ya kamata da abin da bai kamata ba ku yi wannan zaman lafiya ya tabbata a cikin gida eh to madan halima me ke umar uba isar wannan matsala da ake samu ta gallazawa ɗiya mata shin ba ku gani tun daga tushe ne samu gaskiya ba tun farko da ake soyayya ba ku ganin wannan abubuwan ne suke jawo duk matsalar da ake samu a halin yanzu akwai na farko dai talauci ka san ba kowa bake hutuwa hudu talaucin shi eko ya kamata namiji wani bi daurin kai gare shi ba a a ce to wa yau ba na gishiri ki hakuri sai buga baya ita ita kuma he tana kallon kamar yana da shi bai bada kaga yana ka matsala na biyu rishin fahimtar juna tun farko tun harko na uku ƙarya in kama mace ƙarya ta zo gidan ta gaba haka nan bane kaga birji ne a zata akwai kishi kishi ko na bangaren mace ko na bangaren namiji in ana kishi ba a yarda da juna mm-hmm. kowanne yana tsantsan dan uwan shi ka gani wannan abu zai kawo matsala akwai kuma jahilci wani bi cikin jahilci ake wani abu wani bi kuma rishin fahimta wani bi kuma an sani ma kawai kuma a ƙi sani eh na san da wannan abun bai da kyau amma zan yi shi da na yi niyyar takurawa ka gani wa'annan abubuwan da akwai su da rishin gane mu juna to in ga akwai su ba a samun kwanciyar hankali kai ba cikin gida ma cikin ƙasa ma in dai akwai son kai da son rai to ba za a zama lahiya a nan ne matsala eh, da ke shin fida waɗannan matsaloli mm. shin a lokacin da kuke ta eh, wannan aiki na kiyaye wato kuntatawa eh, mata ko gallaza musu shin bayanai da ke dusun sun bullo a lokacin da kuke hira da mutane to ni ka sani a gaskiya ni a wasu abubuwan ma da a da ban sa ba kamar a kaina matsala ce mm. amma sai na ga yar ita a wurinta babban matsala ce ka gani duk sai muka sa su mu da da fara da muka doka kaman zagi bugu wulakanci shi kadai ne takurawa yanzu da muka shiga muka ga akwai abin da ya taba jikin mutum akwai abin da ke taba kwakwalwa ga wani zage-zage wani habeci ko ko ka tsaya kana ma mutane suka ko ko ka ma mutum sheri ga duk wannan yana ciki ka ga wani sherin yana har yana kashe mutum sai muka gani lalle abin ashe ba kadan bane mu lokacin da muka fara akwai matan da suke kira mu su zazzage mu mata ma yan uwan mu hmm. su yi kira mu su zazzage mu akwai maza za su yi kiransu amma gari da ya waye tashi sai suka gani su matan wata da suke ganin kamar mu muna wani shirme ko wani abu sai suka ga su da kansu suna takura ma kansu kuma suna takura ma yan uwansu saboda me saboda kai wani abu kai ka gani a wurin ka ba matsala bace amma wurin wata babban matsala ce akwai matan da kaga ga suna zaman aure a ce kai zaman dan kana zaman diya wannan abu babban doka alhaki mace ta ci ta koshi da lahiyarta da komi tana zaman diya ba wani bayani babu aure babu komi to ina mutunci ai wannan babban doka alhaki sai kaga mace wata bata yi ba shekara shekara arba'in amma tana da ɗiya bakwai takwas ina za ai mace bata yi shekara arba'in yarinya ce amma sai ka ga wa a ce ma yarinya mace bata kai komai ba tana zaman ɗiyan kaga wannan babban wulakanci kina ganin miji yana ɗawainiya da sauran matan shi ana aihuwa ana komi ana ke kina nan kina zaman ɗiyan wataƙila a wata da kyar zaki samu ina wuni ina kwanan shi so ɗaya ka gani wannan duka wulakanci ne muka ga mata da yawa kana zaune buffa ka ga mace ta in aka diba zuciya ta kusa ta kumbura magana zuci wayansu kuma ka ga suna taya suna magana wayansu sai su ka ga jiki yana karkarwa wata kawai daga an shiga taro ita kaɗai ake saurare tana zuba ɗumi ta sauyi akwai wasu wanda kuma za su ma neman su kashe kansu akwai masu kashe kansu ka gani duka wannan cikin wani ka gani ko bai sha ba magani wani ya hana kanshi abinci kuma ko rashin barci ma yana hallaka mutum wani ya je faɗa rijiya tsananin matsala matsala ta ka rasa yadda zaka ta kai ka bango to ka gani duk muka gane da irin wa'annan he muka ga mu daga inda muka fara ashe abin ya wuce nan ka gani yanzu sai ake ta gwagwarmaya gaba daya ana samu ana gani yadda za a ciyo kansu malam zuma shin wannan aiki da kuke yi kuna yin shi ne tare da wasu kungiyoyi ko hukumomin gwamnati sannan kuma ya ne kuke ganin hulɗa ku ta aiki tare da malamai saboda ina ganin bangare ne wanda lalle ya kamata a ce ana haɗa kai da malamai domin wayar da kan jama'a. aikin wannan da muke yi eh, muna yin shi sosai ne da haɗin gwiwa da gwamnati mm-hmm. tunda yau a cikin ƙasa babu abin da za ka yi ba tare da izini na gwamnati ba banda mm-hmm. eh, shi kuma akwai ƙungiyoyi masu zama kansu wanda suke kama na tallafi cikin ƙasa babu wani abu da za a yi wanda zai shafi al'umma ba tare da an neme su ba eh, mun ba wannan abun muhimmanci mun ba shi ƙarfi sosai tunda kun san ƙasar Nijar ƙasa ce an ce ƙasa ce layi kenan menene layi kowa yana iya yin addinin shi amma in aka duba aka gani yau kashi tasa'in da wani abu wato musulunci da yahirin jayi kenan in ya zamanto duk abin da za a yi inda cikin ƙasa ne cikin abin da ya shahi karkara dole ne su sai an fahimce su ban mu da matsala da su ko kaɗan tunda tunda muka fara ma akwai lokacin da aka yi ba a gane ma juna ba mm. amma lokacin da ake tammaha kaman mu muna zawa ne muna so mu buzure matansa su buzure musu kun amso kuɗin nasaru kuna zawa ku yi abin da nasaru suka lokaci yawa dama akan koka da cewa wato kuna amsa kuɗin nasaru domin ku zo ku lalata tarbiyar mutane yawa to ka san eh, aka ce shi in mai hudin aka ce <laughs> mahaukaci ne inda magana suke cewa mai mai jin ya kamata a ce eh, yana da hankali mu ma 'yan ƙasar Nijar ne a ƙasar Nijar aka yi ma a ƙasar Nijar muka girma tarbiyya mu ta 'yan Nijar ce mu musulmi ne ko ma da yake a cikin muhallu akwai wanda ba musulmi ba mai amma babu abin da za mu zo yau mu yi wanda zai bai zai bi ka'idar addinin musulunci ci nasaru ko sun zo in dai abin da suka so mi tare da su in muka ga abin bai bi ka'ida addinin musulunci ya saba ma addinin musulunci mu ma ba za mu yi shi ba imanin cewa addinin musulunci addini ne na gari wanda duka abubuwan wannan wanda suke haddasuwa yau a cikin ƙasa ko a cikin duniya addinin musulunci ya yi zancen shi kuma ya yi kawo maganin shi mm. mai amma mutane ne bisu bin abin da addinin musulunci ya ci. shi ne yake kawo shi ne yake kawo yadda madan halima ta jahilci ne da san rai da san jahilci mutum ga gaiwa mutum bai bai wani karatun Kur'ani ne kirki ba amma sai huto zo ringa wa'azi yana hudun abubuwa wanda ba haka bane sai rai kuma shi menene abin da ka san kai kana yi kenan ko ba yanda za a yi ka huto ka ce wannan abin bai da kyau tunda yawancin wanda suke hudun wannan abu wanda suke cewa ba haka nan bane duk yawancin abubuwan su ne suke su kenan wannan abin shine yake sawa sai ga ana zawa ana tozarta addinin musulunci addinin musulunci sai a dauke shi kamar addini ne na mutane wanda kansu bai waye ba amma a ba haka nan bane mm. addinin musulunci ya huddo ka'idodi wanda in an bi su babu yanda za a samu matsala to mu bisa kan wannan ne muke ke aiki a cikin tsare-tsaren ku na wannan kungiya ta ku ta SOS PEV an san da wannan bangare yana da muhimmanci harkar malamai kuna gudanar da taruka domin wada kan su malaman domin su gane manufar ku. aikin da kuke so su yi muku sannan kuma su waɗannan malamai yawanci kuma akan ɗauke su da malaman gwamnati shin ya za ku iya kiyaye wannan matsala da su waɗanga abokan aiki na ku malamai suke fuskanta idan sun ka tunkari al'umma. To mutane ne suna hudu suna cewa malaman gwamnati amma shi malami ya san abin da yake yi ya san kuma gobe in yi abin da ba na kirki ba ne zai je game da hukuncin ubangijin shi e, mu wannan abin da mutane suke wadi mu mu yarba da shi malaman da muke aiki da su malamai ne kwararru wanda sun yi karatu sun huta kasashen waje sun je sun nemi ilimi sun zo wanda su ne zasu gaya mu ga abin da addini ya wadi kuma bayan wannan cikin karkara da muke zuwa ai da malaman karkara muke aiki malaman da a cikin akwai malamin da bai taɓa ma zawaya mai ba bai ma san ba hanya ina ne hanyar zawaya mai da su muke aiki kuma kuma su sun ba da haɗin kai sosai yau akwai wani eh, proje da muke yi a talabiri wadda ta shahi sai hmm. da tera da torodi mhm. akwai malamai na cikin wannan jihar kamar can ne aikin me kuke yi projen bisa kan harkar eh, kare hakkin yara ƙanana ne mata hmm. Hmm. da bisa kan eh, zuwan su lakwal mhm. da kuma arman yara ƙanana bisa shi ne wannan projen yake aiki amma duk abin da muke yi duk abin da muke cikin wannan jihohi wannan ƙauyukan muna yin shi tare da malamai da eh, sarakai mm-hmm. masu faɗa aji eh, masu da ƙungiyoyi na mata da wanda ba ba na mata ba har na maza da ƙungiyoyi na na samari mm-hmm. da na 'yan mata mm-hmm. da mushina mushina lakwal da mushina likita duka dai a cikin dai wannan waɗanda dai za su kawo nasu taimako yawa yawwa ganar da al'umma yawa wannan dukkan su muna aiki tare da su matsalar mace an ce ta mace ce shin waɗannan matsaloli da mata suke fuskanta ya kuke ganin da suke zuwa wajen ku suke tunkara ku suke zo su bayyana mun kuke ji a jikin ku to a gaskiya mu ma muna cikin ta sai ka gani ni akwai lokacin da in na ga matsala in ce ke ni kadai ce ni ka ce mi nayi wani lahi ne da me kuma he na ga in wata ta zo wuri na in ga ashe ba ni kadai bace he in ga wata kila ma ni ta wata yi dama in ga ita ga hatta zan ce to haka nan ne yanzu wace wace matsala ce wata mace ta zo ta bayyana muku kaga matsala ta kewa ka gani namiji kuna zamna kai da shi shekara fiye a ruru an yi aihuwa ko an yi jikoki mhm. shi kenan namiji ya zo da girma da arziki to wanda kin ga an yi zaman girma da arziki ban ga ballahin amma yanzu ni na kai inda gaskiya baki biyan bukatuna yanzu ki zaba ko ki tai ke kaɗai ko ki zana ki zaman yaran ki. ya mance lokacin da ya ɗauko ki dan ya sharar komi daidai a wannan duk ya mance shi sai ce to ki zo ki zana ki zaman ɗiya in kika ce ki wani tashi hankali a kai ka gida wani kowa gidan suna ya mance shi ya ba arme gaskiya yana zamani. amma a ran nan namiji zai rihi ido ce bai san komi ba saboda mi saboda kawai ya juya wajen wata mu wannan muna samun barkatai barkatai kuma wani bi ma sai kaga har ya hana ka kwana ko ko kaga namiji ya samu mace ya mata dukan tsiya duhus fuska a kukumbura ko ina ya tattarɗe mata. Mm. Kawai in kai sha ganin waɗannan misalai na matan da suke shan duka da mazan su. a ɗiɗɗimke huska da komi wata huska ma bata ganuwa. Kawai wai bakin cikin kan ma wani ma ya dibe ta. Wani ho bai gaya maka husha ka ta maimai ko da yake tsakanin mata da miji sai Allah. Amma wani bai iya gaya maka wani kawai ya ce ma mata kawai ba ke kawai yanzu na ƙare da ke amma zan hallaka ki sai na bar ki da kamaki wani zai ki. Allah. Kiri kiri zai gaya mata ya ce na gama da ke na ga wata wadda raina ya ɗauka amma ke kuma biki tahiya da kamaki sai na na sauya ke na salwan ki ki je wani ma in ya ganke ba zai so ki to da Allah wannan wani irin bakin ciki kai babu abin da kuma halo din ta zo aka diddimke aka mata magani sibira aka mata magani aka dan kwantar da hankali ta ce to na yahi tana koma gidan eh na yahi saboda diya diya sun te a bari ka gobe dan yayi kuka ya ce kin kai uba na shara haka wa ake ce Ikon Allah. Shin eh, eh, su kuma a lokacin da eh, mazan suke aikata wannan mummunan aikin aika-aika shin zami za ku ce musu da Allah. Ka a gaskiya akwai ni maza da in aka ce mana kiran su zage-zage suke. Hmm. Sai suna ganin kamar mu mu kai ba inda mu za kira isu. Hmm. Ga Ibrahim yana saurare na. Amma daga akwai wani ɗaki da gare mu Allah ko mun hitina ka shigo ka yi sanyi cewa na habara. kai da uwarka kaka ne aka kai ka gasar da kai Allah wani a lokacin i wani akwai lokacin nan wani abu ne ke bayan shi hmm. dan yana ta tsabarai shi yana jin daɗi daga mun sa shi cikin ɗaki habawa ne kai da uwa kai wannan kaunaka ce to yanzu in kaunaka aka ma ko yalka ko diyarka ka ji daɗi Allah he kaga mutum hawaye he kaga ko hawaye hawaye kawo mutuna yana ta hawaye kenan yayi nadama ma da abin da yasa muke cewa mutane in zuciya ta tashi ka zabura ka nemi ruwan sanyi ka ko kamar ta eh, ko ka eh ko ka watakila wani abu ne a tsaka kanka neman ruwa kama kama to shin kuma mata ba ku da lahi cikin wannan matsala to mata dai ka sai ita ke tarrawa ko ta kaka muna kuma a gaskiya mu ake malai ka gane shin ku ba ku yi a'a yo ka san duk abin da mace wallahi duk macen da muka hira ta ce wallahi shi ya kai ni ga haka mm. to na ku ra'ayi shin eh, in an ka ce mata suna aikata laifukan su da suke jawo wannan matsala wannan wadannan laifuka ne a ganin ku a'a mu mata muna kiran su akwai wata da su ce wallahi tsakanin da Allah ni na ja ni na ja saboda me yasa ni na ja saboda gashi in ka diba lalle ta ja saboda shi namiji watakila abin da yake gani bai bayyana shi ba me hmm. ita ta ga kamar lahi ne ta mai bakan hmm. magana ka gane kuma mafi yawa lahi menene matan ya mai huta he bar namiji kullun yana cin wake da shinkawa kai kana wurin fayandi kana wurin biki in za a kai amarya he kaga kwaras to wannan duk lokacin mafi yawan abu yana kawo tashin hankali ko ko mata masu uwaye a yamai he ki zo ki doko da ɗiyanki da komi tirela ki duka ku zo gidan uwa a ini shi tan namiji yana yawo da bakan da shi na abokan shi na dariye shi yan uwan shi na dariye shi wani bi in abin ya murdo shi ma sai ka ga namiji ya to da zai ce haka dan mutai kuma tun harko shi namiji bai iya ya tseda sai abu yayi kamari lokacin da in yace zai tseda zai zama matsala sai kaga ta ce bata da ba ni zaka hana in je gidan uwa kai ka isa ka isa kai kin da na ga maka ba mu tsaya tattauna a gane mu juna kuma mu duka a yanzu da yaran mu da samarin su ƙarya suke mu juna bisa kan ƙarya ake ta ke kin sheka mishi shi ya sheka miki kenan idan aka zo za a ga gas gaskiya in ta fara bayyana kenan babu zama gaskiya ita ɗaci gare ta malam alsumma mm. waɗannan matsaloli da mata suke fuskanta da ƙananan 'yan mata ya kuke ku kula da su idan har dai an tabbatar da wannan matsala ta ta bayyana kuma bincike kuke yi tare da jami'an tsaro ko kuwa ne kuke tayar da aikin naku eh mu ƙungiyar mu muna nan muna aiki kamar kula ku kuke da eh. matan da suke cikin wannan matsala to duka muna yi ah. tunda shi ka san abu ana so a kiyaye Mm, a yi rigakafi a yi rigakafi to shine mu tun lokacin da aka bude kungiyar wannan mun yi ta Eh, waye ma mutane kai don saboda a yi rigakafi hal muka zo inda muka tsaya muka gani muka ce to yanzu an yi ta yi a yi rigakafi rigakafi amma bai hana ba a ce ana samun mata wanda suke fuskantar wannan matsala mm. kenan su yaya ne za a yi a kare shi a kare su in suka zo su suke zawa mm-hmm. ko su su zo da kansu ko kuma wani da ya gani da ya sani ya zo ya gaya mana in ya so mu je mu yi bincike ko wani dangin su ko wani makwabcin su mm-hmm. tunda shi irin abubuwan ba abubuwa ne da basu boyewa in su suka zo da su suka zo da kansu mu zo mu saurara mu saurare su abin da suke suke fuskanta kuma da abin da suke so mhm. tun da bai yiwuwa ka zo ka shiga gaba mutum ka ce a a kaza yau mace duk abin da take fuskanta mu bin mu zuwa mu zo mu ce ma macen ta yi kaza mace ita za ta gaya mana matsalolin da take fuskanta da abin da take so in ya so mu a lokacin nan za mu waye mata kai bisa kan eh, halin da take ciki kuma da hanyoyin da ya kamata ta bi don saboda ta samu abin da take so to kuna da malamai ko jami'ai wanda suke da kwarewa ta musamman domin kula da waɗannan mata da suke cikin wani yanayi sosai muna da kwararru duka babu babu wanda bamu da muna da akwai sociolog tare da mu mhm. akwai psycholog tare da mu mhm. akwai likitoci tare da mu ko kuma na da madama wanda suka yi na lakwal mhm. wanda suka san dai duka ah, halin zamantakewa e, duka wannan akwai su akwai kuma muna da assistant socio mhm. kasan shi an aka ce wanga assistant social ne tun ne wanda ya yi karatu ya kware bisa kan duk abin da ya shahi dan adam kenan duka wannan shi ya kware bisa kan wannan zai fara tunkara wannan mata ko eh, waɗannan ya samu ya tantance in ya so ya ga maganin da ake iya yi in kaman psycholog ne sai ya tura ta wajen psycholog ta zai daga eh, psycholog a hankalce hankalinta shi zai je ya yi mm. entretien da ita ya ga yanda zai ya samu ya huda ta daga cikin abin da in kuma harkar ta kai wajen jami'in tsaro t s n i ko shari'a a lokacin nan kuma muna da aboka wanda muke lauya eh, da muke wanda muke aiki tare da sai mu tura su shi zai je in zuwa justice ne tunda shi ya san duka hanyoyi wanda ya kamata a bi zai bi don saboda a hudu mata hakinta to hakin kashin aure ne koko dai hakin ta ne zahido ba kashin aure bane tunda akwai mata yau da zasu zo su ce mace zata zo ta ce muka a mijina ya mun kaza ya bani kashi ya mun kaza gashi gashi gashi mai amma in an ce a kai shi wajen hukunci a hukunta shi ba ta so mm. sai ta ce a ita ba haka take so a kiraye shi dai eh, mu mu ma ketare wannan abin da take so ba a lokacin nan sai mu kiraye shi ya zo mu ce to gashi gashi abin da kuke ciki a samu yanda za a yi a hutar daga cikin wannan matsala mm. in kuma ta ce a ni kawai so ne nake in kai in je in kai kara a lokacin nan kuma in cinta ne hallo sai mu gwada mata hanyar da za ta bi ta je ta kai kara mm. in yi so abin da eh, hukuma ta ce shi za a yi amma wani bi akwai mata suna wani jahilci kamar baka san ba yau in ka kai karan mutum ko ya biye ka ko ya maka wani abu akwai abin da zai biyo baya mm. tunda shine ake cewa kuze blessure mm-hmm. kuze bulesir a cikin kundin tsari na shari'a akwai abin da yake ya kamata ya biyo baya to wani bi ba sani ba sai sun kai lokacin da mutum an ji an kama mijin kuma su zo su dinga kuka su ce a a sake shi <laughs> shine uban diyana ne in an kama shi ya za a yi to kenan a lokacin nan ne mun waye ma macen kai mu ce mm. duka abubuwan na hanyoyin da ya kamata ta bi ga su amma duk hanyar da kika bi ga akwai shari'a ga su kuma an tantance miki komai in kin yarda Mm. a lokacin nan sai a shi in kuma biki yarda ba yake faɗa abin da kike so ai mu da duk abin da suke so mu shine zamu yi dan saboda ka a ce mu ne muke shiga gaba muna sa mata su yi wani abin da matan suke so su ne su to eh dan kuma su yare ne wannan matsala ta shafa su 'yan mata wanda ba ma'aurata ba ne. To in yara ne wannan ya shafa wannan kasan yara su ma suna da akwai injin su kuma akwai abin da ya fuskanci shari'a akwai juji wanda yake kare hakkin yara ƙanana mm. shi ne ake ce ma da minor. Duk su ma kuna aiki tare da eh, su. Yau mutum ko kai ka aiki ka aihi ɗa Mm. amma amma baka iya yin abin da ka ga dama da shi tunda hukuma ba ta bari ban gane ba iya eh, abin da ya ga dama da shi ko waɗannan irin misali za ku bani yanzu zan baka misali yanzu kamar ɗanka ne wannan ya ce ka aihe ta tana da mm-hmm. shekara goma sha ɗaya ka tashi ka ce arme za ka ya ka ce amma kuma kundin tsarin ƙasa ya ce yaro bai kamata ba amma yaro arme a ƙasa da waɗannan shekaru eh shekara goma sha ɗaya bai kamata ba amma yaro arme kenan iko yana da hanyar da zai ce wannan arman ba a yi shi ba za a yi shi ba mm-hmm. yau abu guda ne muke kuka da shi ba wai in in kamar irin wannan abin ya samu ba ana iya a yi anilan arman ko a mm. hana shi ne mm-hmm. amma a hakunta wanda yake so ya yi wannan abin mm. yau shi ne koko da muke yi mu samu wannan wato kamar irin waɗannan uwaye da ke neman tilasta ma ɗiyan yin aure da kuma idan shi waɗannan mazaje da ke dukar waɗannan mata nasu eh. duka waɗannan kamar ana sulhunta ne babu wani hukunci da ake musu. A shi duka, shi duka wannan daban ne. Duka a cikin kwad penal ɗin akwai shi recuse blessure. Hmm. In ka bugi mutum, ka ji mushi ciwo ko ka ji ya tashi akwai abin da ya kamata a maka. Akwai zaman shekarun kaso ko akwai kaso akwai akwai kaso akwai diya duka. Eh, me amma yanzu bisa kan harka arme. Hmm. Arman dole yau mutum ya ɗauki ɗaya shi ya mata arme. Juje yana iya ɗaukan ya ce arman wannan babu shi ya soke shi tunda dokar ƙasa ta ce yaro in bai kai ba shekara kaza bai kamata ba a wannan ana yin shi mai amma yanzu kai wannan an hana an soke arman kuma kai da ka so kai wannan abun ya kamata a hukunta ka to wannan bisa kan shi ne har yanzu ba a samu yanzu dai ana nan dai ba a samu daidaita ba eh, yadda za a yi eh, zan dawo gare ka malam alzumma eh, madan halima shin matan da suke ciki wannan matsala in suka zo janku suka samu taimakon ku yawanci mazan sun ce sun sake su shin matan in sun rasa wurin zuwa ina ake kai su to da kyar ake samu a sake su saboda muna neman sulhu sosai mm. muna fafutuka sulhu ya zo tsakanin mata da miji tunda mu daga ka zo mun saurare ka ai ba ta zumi ba kai kara shi ma he mun saurare shi kuma in muka saurare shi sannan a zo a zamna da su su duka biyu mm. kowa ya magana ka san wanda ya kasa magana ai ya san bai da gaskiya aka ce mai gaskiya ba ya tsoro ko gaban wani to in ka faɗi gaskiya ka lokacin nan za a tattauna mu ba mu so a kai shari'a amma in ya zama to ila tilas an saki mace to ka sake ta da diya a hudda hakin yara in ka ɗauki alkawalin zaka hidda hakin yara ba matsala da yawa wurin alhaji ibrahim suke kawo kuɗin abincin yara su aji mm. a yi kiran mutum ta zo ta ɗauka hakan har kowa dai ya samu samu ruwan sanyi in mm. koma za a yi a koma in kuma kowa zai nemi daga can bangaren shi Allah ba shi mafi alheri hakan amma mu ba mu so a yi jayayya ko bisa yara dan su samu matsala saboda in aka yi jayayya sosai bisa kan yara yara ke wahala su ba ga gidan uwansu ba su ba ga gidan ubansu ba su yi ta mm. abin tambayi yara ina kuke so mu zamna in suka ce wurin uwansu to kai ka ɗauki yaunin ka ba da abincinsu mm. in kaga kamar bangare wajen tarbiyya su ba yadda kake so bane ka zo ka ga Ibrahim sai a sa a yi anketa da ya ce maka a kowanne suke kyautata su siyo mm. masu kula da wannan sai a yi a bincike a gani to i lalle yaran nan kullum a titi su to za a yi kiran ku ga ka ga ita ke yara an baki yara saboda ke kyautata rayuwarsu mm. amma mun gani mun yi bincike ba haka nan bane ba shi yan shi kuma shi ma ba haka ba za a bashi diya sai an bincika wai wannan wanda yake tare da ita wannan irin zama ai mm-hmm. ne yara za su kasance tunda ba za a ɗauki yara ba wato dai waɗannan waɗanda suka je wajen ku sun suka bayyana matsalolinsu amma ba ku da bayanin waɗanda su ba su je wajen ku ba yara su an kai sakin aure sannan kuma yara suke cikin wahala ko kuma matan suke cikin eh. wahala amma wani bi kuma yara ana kamun su in aka kamun su in muka yi bincike sai mu ga wanga ko oshi an rabu da ita ko ko wanga oshi ta rasu maraye ne na mhm. uwa sai mu shiga wannan mu nema mu gani mu san kakani aka yi tun can da tsakanin wadda uban kakani aka yi rabo in tana gidan wani ban mu da inta mu je mu tada ta gidan wani mm-hmm. to shi uban da shi zamu shi da dan yake wurin shi har yaro yake wahala in kuma yana agolanti ne wani wuri yana wahala mm. shi ma zamu nema mu sani ke ka in muka diba mafi yawa kenan uwan ma bata jin daɗi a inda ta ka san in uwa ta zamana da kyau agola har ya dan mai gida to amma in ga agola na wahala kenan akwai matsala ita ma tana cikin matsala wannan zamu nema duk mu gani yanda za a yi a ciyo kanun waɗannan matsaloli to idan kuka samu waɗannan yara da ku waɗannan mata wajen ku kuke ashe su kuma akwai wani santa haka eh, muna da santa musamman da aka eh, keɓe muna da santa musamman kamar mace in aka mata bugu ta muna tana iya ta zo tsawon kwana kwana uku a mata magani a kwantar da hankalinta a gani wata hanya da wata hanya za a kwana uku mm, ba tare da saba doka eh, musulunci ba da doka ta muna tambaye ki ne eh muna tambaye ki ne kamar yanzu mace na ta gudo daga wani gari mm. ka mu san daga ina ta gudo ka mu san sai ta yi kwana uku a zo in ta wuce kwana uku da ya lokacin nan an kare duka wani bincike bincike sai a kai ta an san ana cewa mata wayan shiri ne shin ya za ku gane in mace shiri ne za ta ma mijinta ko a kamar yadda na gaya maka lalle mun saurare ki mun rubuta ai shi ma kiran shi zai shi ma in aka kira shi duk abin da ya hudi rubuta za kuma sannan a kirawo ku ku duka ku zo ku zamana ke hudi abin da kika hudi gashi na a rubuce shi ma ya hudi abin da ya hudi gashi na a rubuce sannan mu za mu cikin nazarin mu mu za mu gani ne lamarin yake in kowa ma dai neman mafuta ne yake kowa ya hudi abin bambanci neman mahita ne ake zan sannan zamu mu zamu yanki to jama'a mu zancen ku duka ba su daidai da juna ba kawai dai dan sabani ne aka samu a zo a gyara mm. to yawanci sukan je wato association islamic wannan hukuma ta musulunci domin a raba ka a gari kuna zuwa can ko ga abubuwan da ke faruwa su ma suna kiran mu ko kuma suna kiran ku suna kiran mu ko ko wani mm. bi in muka ga mu abin ya haƙari mu yana girgiza mu mu duka mu ce to ku je association islamic mm. aka je can aka samu aka yi kata kata aka yi komi da komi yanzu sai kowa ya je daga bangaren shi hmm. hankalin shi ya komo a gari sai ka musu ta su yi nadama su su yi hankalci eh, kansu sai ka ga an ga kowa ya ga kuren shi yanzu kai za a komo a shiga sasantawa bari da wato kan alzuma alzuma an tabo cewa kuke kula da wato waɗannan yan kuɗaɗe da in har rabuwa ta kai rabuwa tsakanin ma'aurata ɗaya in suna wajen uwa ko kuma in suna wajen uba in suna wajen uba ita ma macen tana kai kuɗi ta kula da su koko dai a'a kasan ni akwai abu guda wanda ban yarda ba da shi ko yake bata mu rai bisa kan kamar kamar in har rabuwa ta tabbata tsakanin mata da miji mm. a ringa jayayya bisa kandiya diya mm. wannan abu ne wanda matsala ce ke bai da kyau na hi so ko rabuwa ta samu ya zama to mace da miji su zamana su sasanta su gani wai yaran wannan a wajen wane ne ya cancanta su zamana mm. inda hankalin su zai kwanta su yi su ba tare da matsala mai amma wannan abin ne ba a samu shi sai kaga ana ta jayayya mm-hmm. mace tana ja mm-hmm. namiji yana ja wani bi kuma matan basu da basu da ƙarfi yanda za su yi su riƙe yara amma sai kaga sun tashi sun kwashi yara duka yara sun tai da su ba ganin wawanci ne na matan to lalle kuma ka san in ka duba ka gani lalle a rishin an san mace da da haka ne amma kuma ka san mace tana da sarkawa da biya mm, haka tana so a ce diyanta suna tare da ita na'am amma kuma babban nauyi ne amma babban nauyi ne mun ga dewa da suka dauka sun gaza dan saboda shine wata rana sai ku ga in an samu rabuwa wannan juju sai ka ji ya ce yara a ba uwansu uba yana aiki koko yana da halin da zai rike diyan shi ita uwa bata da wannan sai a ce to yara ƙanana masu shan nono ko ko wanda dai shekarun su bisa kai uh, shidda ta shiga lakwal ba su zauna tare da wasu manyan su ta tare da babansu in ya so shi uba ya ringa tallafa ma macen yadda za ta samu ɗiyan wannan wannan bisa idan an sun zuwa ku a dogance idan suna aikata ko ba su aikata mu kaman a wajen mu ba mu mm. samu ba muka sasanta su don saboda kas su yi jayayya mm. su sauƙaƙe ma kansu mm. in ba a yarda ba in ba su wannan bane lokacin da muke tura su wajen juju shi kuma juju abu guda da nake so mata su gane juju yau in ya ɗauki kwanaki karda ya ce ya ɗiya ya ba mace wanda ba su ba shekara bakwai su je wajen mace wanda suka wuce bakwai ba wai ya raba ne wai wannan ba dan saboda an yi shi bane dan saboda akwai kundi wanda ya ce haka nan a'a dan saboda shi in ka duba ka gani yau yaro in bai kai ba shekara bakwai ya yi cancanta ya zauna tare da oshi wanda ya yi ke da wayo ya kai har ya shiga lakwal yana iya zuwa ya zauna wajen baban shi mm. ko oshi tana mai amma he ya zaman toyo mutane suke ganin wannan abun kawai haka ne ya mace zo ta ce di yara wanda ba su kai ba shekara bakwai dole ni ne za a ba su mm. ba haka nan bane juji ne yake di baya gani ya kamata a ce in ya ga uwa bata cikin halin da za a iya bata da yaro ko karami ne ko shekara biyu gare ana iya ba uba ka gani tunda sai an duba an gani wani cikin wani hali ne uwar take ciki tana iya rike su ko bata iya rike su kuma hallau in juji ya dauki takarar na yace diyan za su je wajen uwa ko za su wajen uba wai ba yayi shi bane shikenan sai toujours provisoire na wucin gadi kenan in wani abu ya sauya yau in kaman uwar ta shiga cikin wani hali wanda bata iya rike su yana iya amsa ba amma kuma ba yin kawai yadda ake gani a kasashen turai wato idan an ka ce wannan za su wajen uwa uba sai a hana shi yawancin lokaci ya rika zuwa ganin sa sai amma ba shi wannan babu nan babu babu juji da zai ce yau ya ba diya ya ba namiji ya ce uwa bata da unjin zai daga amma amma ana fuskantar wannan matsala sai kaga uba an bashi rikon diya ya hana uwa ta je ta ga diyanta mm. ko ya dauki diyan ma gaba ɗaya ya kai su wani gari inda ma uwa bata sani ba mun ga mata da zasu zo su ce yau sun yi shekara biyar hudu shida bakwai ba su sa diyansu da idansu ba an hana su an kai su wani gari wannan abu ne wanda bai kamata ba tunda yau ai ɗiya mutum biyu suke yin ɗiya yanda uba yake da inci bisan su uwa ma tana da kenan bai kamata ba a ce uba ya ɗauki ɗiya ya hana uwarsu ta je ta gansu ko kuma ya hana ɗiyan su su zo su ga uwarsu wannan abu ne da ana yi mutane suna yi amma abin da bai kamata ba a huskar addinin mu a huskar kai komi ma inda mutum da yana da hankali bai kamata ba ya wannan abu. Madan Halima Jido wani kira gare ku wani sako kuma gare ku. Sakon da muke da mutane a yi zuwa ana neman labarai kal a yi kuskure ido a mafi yawa ido a in ka ga wani abu ya dame ka ka nemi shawara to ni ga abin da nake ciki mutumin wannan ko bai bai san ba wani abu zai ce ah, bari a ga wani shi ya san maganin abu ko ko bari a ga wani yana da masaniya bisa kan wannan abu ke a saka hanya amma muddin baka neman hanya baka neman sanin wani abu a kullun kana cikin kuskure a kullun kana cikin wahala ko mata ko maza kaga mutane yanzu sun san da saki lalle kama mace saki uku matsala tun da sai ta yi aure a wannan mutane sun san shi kuma bayan ka mata saki uku nan Allah zai jarabce ka da wani mugun santa kai da ita ku zaman to kuna zaman banza ka mata waya a gama a wani wuri saboda akwai wata katanga da ta hana a koma zaman aure hmm. kaga wannan fasiha ce mutane ko me zaka yi kai shawara hmm. kai tunani kayan ka aikata abu kuma kai na dama kai mutane su yi aiki da hankalin su ba da zuciyarsu ba in kai hmm. aiki da zuciya zaka yi banna amma in kai aiki da hankalinka to a koda yaushe kai da kanka zaka ga haske to mu yanzu mutane mutane an yi dokan zuciya shine muka ce son rai da son kai in ka so kanka ni abin da na niyya zuciyata ta bani ba kai na ba wani bi a rihe take kenan mutane mu yi aiki da hankalinmu duk abin da ka gani ya zo a gare ka ka je ka rabu wani ka yi hira da shi idan baka shawara da mutane to a kullum ana cikin kuskure shine muke so mata su sani mu muna na a zaman su muke mhm. mu mata ne mun yi zaman aure muna muna da diya da jikoki yanzu mun kai zaman jikoki wannan kungiya taku ina za a samu ko ina za a eh, ganin muna muna troisième la territoire mhm. ka zama mhm. gab da ONG karkara mhm. in ka zo ONG karkara daga nan sai ka buga 96 guda biyu 96 sannan ka yi 62 da sifili da uku kai 96 49 27 59 zaka samu ko Maryama ko Ibrahim za a same ku kai tsaye kai tsaye ba dare ba rana ba waya ba mu abin ga muna sauraron mutane a kodayaushe to mu gode malam alzuma kake so ka aika a matsayin sako ko kira ga wato ma'aurata da kuma al'umma abin da nake kira da nake so in yi shine a hwasa san rai kuma a ringa tattaunawa yau in babu san rai babu tattaunawa ba a yi kuskure ba kuma abu ka a bari sai ya kai inda ba a iya mishi magani tukun a zo a neman magani shi in ana cikin zaman iyali aka ga akwai wasu abubuwa wanda ba a gane ba ko kuma wanda suke cimatuwa a ƙwarya mu muna nan aikin mu kenan ana iya zawa a tambaye mu horo mu bada mu bayyane ma mutum kuma a ga hanya yanda za a bi a yi maganin wannan abu tunda muna iya mu kirawo yau in a zai zamanto a ce mata da miji ba su zaman lahiya muna iya kirawo su masasanta su a zo a zamna a ga miye matsalai a samu maganin abin wannan in so su koma su yi rayuwarsu a cikin gidajensu ko ba he abu ba ya kai inda ko za a rabu ko ku an rabu ma ko za a yi wani abu tukun lokacin na a yi gudu a zo a ce ana neman magani a'a daga an ga akwai wani abu da bai yi ana iya zawa ba tare tare da wani tashin hankali ba a zo a zauna a yi hira a samo maganin abin wani in sa ne da suna yin hakan eh, a matsayinka na namiji muke sakonka ga maza shi ma'aurata akwai abubuwa da yawa da maza suke yi wanda bai kamata wanda bai kamata ba yau mace bai yiwuwa ka a wata mace ku zo kuna zamna tare da ita kuma ka ce ka ringa gallasa mata akwai abin da ya halitta mai amma kuma wanda bai san shi shine rabuwa mai akwai rabuwa in ta kai dole babu yanda za a yi kenan abin da nake so in ce shine wannan mace da ka armo ta ka zo a bike zaman ka ce kenan bai kamata ba a ce kana gallaza mata in so ya kare ai rabuwa magani ce to da wannan kalma mai ma'ana alzumma ibrahim wato da ke bangaren tsare-tsare na sos fever da kuma taimakon halima madan halima jido wato ita ma mai fadakarwa muka zo ƙarshen wannan muhara tamu da muka keɓe kan wato batutun da suka shafi zaman aure tsakanin ma'aurata matsalolin da ake fuskanta kamar cin zarafin mata da gallazawa da ake wa mata ba mata kanana ba har da kanana 'yan mata da fatan wannan muhawara ta mu ta yau za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wannan matsaloli da mata suke fuskanta a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da ma yara kanana 'yan mata kuma muna fata wato ma'aurata za su ƙara bayyana soyayya su ta girmama juna da ladabta juna da yin shawari tsakanin su domin daidaita duwata matsala kuma kamar yadda kuka ji wato SOS pev na matsayin wato wata hanyar sulhuta duka wasu matsalolin da ma'aurata suke fuskanta da kuma ya mata suke fuskanta daga nan a madadin duka mutane da suka taimaka mana a kan wajen gabatar da wannan muhawara nima ma'adani ke ce da ku a huta lafiya sai wani jikon.